wannan faifan bidiyon dai ya nuna waɗannan mata ne a zaune kan wata babban katuwar taburma kuma cikin daji yayin da wani namiji da ke rike da bindiga guda ɗaya ke musu tambaya suna gabatar da kansu ɗaya bayan ɗaya ga ma dai irin bayanan da waɗannan mata suka dinga yi yayin da wasu daga cikinsu kuma ke ta sharan kwalla. a zama ma nan abin da nake so mu gaya ma gwamnati dukkan mu mutane ne kamar yadda gwamnati ta tausaya ma 'yan matan cibo mun ma roƙo su ma su yi magana su tausaya. Wa jiya nema iyayen waɗannan mata su goma sha hudu da suka dukkanin suka fito daga karamar hukumar askira suka kira wani taron malema labarai da nuna rashin jin daɗin su game da abin da ya wakana ranar ashirin daga watan da kuma suka ce har rana mai kamar ta yau babu wanda ya masu wani cikakken bayani game da makomar 'ya'yan nasu. Kama dai abin da mai magana da yawan waɗannan da ta ke cewa barista da Bukar. To abin da ya faru a ranar nan shine an samu problem da 'yan Boko Haram wajen kilomita 31 da bari mai maiduguri a can kauye dalwa an yi musu kwantan bauna <coughs> aka kwace 'yan matan nan su goma sha hudu suna nan a cikin motan polis mutanen boko haram suka kwashe su a cikin motan polis din da kanta da kuma motan gwamnatin da yana kai magani zuwa local government namu a askira suka tafi da shi shi ma kwamishinan yan sandan jihar borno mr daniel chiku ya karin haske game da wannan lamarin kamar haka so in that ambush the driver was shot although he was not killed since the driver was shot and the vehicle could no longer move everybody was like trapped yace ka cikin wannan kwatan bauna ne dai aka harbi direban motar duk da cewa direban bai mutu ba amma ya yi amfani da hikimarsa na dan sanda ya samu ya tsere kasan tun da an harbi wannan direban kuma motar ba ta tafi ba a kusan za a ce an kame waɗannan mutanen ne sai waɗannan mutanen da ake zaton yan boko haram ne suka zo suka tafi da wannan motar ta fita na yan sanda da kuma wasu mata a ciki ni ban san adadin matan da suka tafi da su ba amma na san sun tafi da wasu mutane abinda zan iya gaya muku kenan a yanzu hakan a cewar kwamishinan yan sandan jihar Borno Mr. Damiel Chukwun. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Suna rushe saƙon zaman lafiya, waɗansu su ma har makamai gare su, gilla suke ba zaman lafiya, a yarwa da bama ba da goza, banki Cibok ba zaman lafiya, sun watsa birni kaza har da ƙauye, kowa a firgice ba lafiya. da muggan ɗiya a cikin namu soja ba su da niyyar zaman lafiya a ƙauye birane misalin su baga sun yi ta gilla ga baki ɗaya ta'ala mashiri gani gare ka ina miƙa roƙon zaman lafiya gare ni da ‘ya'ya da mata dukkanmu da dangi abokai gabaki ɗaya, musulmi Kirista ta'ala karimu.